ba a gaya wa ɗan salamu alaikum ah! amarya amu alaikum salam mai gida me nake gani haka yaushe ka shigo ƙanina ne ya zo to dare ya yi sai na ce mishi dan kwanta a nan ya yi barci kamun gari ya waye kananki kuma duk ɗakunan da suke gidan nan ki rasa inda zaki ba ki kwanta sai kan gado na ka san ƙanina ne mun saba kwana tare tun a gida so da ya zo sai na ce mishi to ya dan kwanta a nan shi ya sa kamun gari ya waye Ka ya haƙuri in gari ya waye zai koma ki rasa inda zaki kawo shi sai kusa da ke wait tsaya ma tukunna ya kike da shi ƙanina ne na ce maka uban mu ɗaya uwa kowa da tasa uwa kowa da tasa kuma kuka kwanta tare kusa da yana kusa da ke ga ka dannawa kai tashi kai ya ki daina kashe mun sauro kashe sauron ya isa haka yanzu ni kake gaya ma magana sauro ni kake cewa tana kashe ma sauro okay kun saba yi ma kenan a gida ma kenan mm, ya sai na tsara sannan muna gida ko ne mafarkin abin tsoro sai rarin woki amma yanzu da ba ma gida ba na rarin woki kai ina haka har rarin woki yake rarin woki yake inna lillahi muje muje ha ina wani da ban yi ni ba da ban yi ni ba da hagan nan na ce da ban yi ni ba da hagan nan mun ya so ya kaga eh? What? ka san ya saba cin kaza kamar in dare haka akan kawo mana kaza da safe sai ya tashi ci shi yasa ya zaci nan gida kai fashin kuma aikin yara ni ban ni halin ƙarshen lubani tashi daga nan tashi mm, Allah ba zan kwana ɗakin yara ba wallahi ko a gida ta da muke kwano. sai na je tashi Aurata Allah ya Allah sai ya suke ki mun bayana ina zuba umma ka je ka kashe auren ka kashe auren ka mutuma. ga masu buƙatar kallon ci gaban wannan shirin namu ga linkin nan ƙasan bayo na kamar haka nasa ku danna zai kai ku a cikin wannan sabon bidiyon namu don ku gaya aka karke a ƙarshe masha Allah sai kun zo hmm?